alhamdulahi kamar yadda dai muka gaya muku wannan wuri ne na dindindin na wannan jami'a mai suna fortune university karkashin kungiyar jama'ati zalatul bid'a wai kamata sunna assasawar marigayi a sheikh ismail idris bin zakariya a wannan gari na magama gumau karamar hukumar toro a cikin ainihin wato jihar bauchi nigeria daga nan kuma nigeria za a ga wannan abu ku ci gaba da biyo mu cikin yardar allah da farko dai ma'ajin kungiyar amintacciyar kungiyar wato hafiz bala yusuf shine ya fara jawabi kamar haka ta ƙasa baki ɗaya ya daɗe cikin wato ƙudirin ya gina jami'a domin mun gina secondary school da yawa a nigeria muna da high islam muna da diploma muna da nce wajen guda bakwai ko takwas da rijista to abin da ya rage mana shine jami'a mala ya ya ci kansa tun wajen shekara takwas ko tara saboda dan mu yi university malam ya naɗa mu da dauta hasan abubakar duko da shugaba da dauta dan wanka mun tafi har sudan domin mu je mu ɗauko jami'a jami'a ifirki da muka ɗauko ta mun yi agirman da su mun yi komai duk mamu kowane irin da komai sun mamu yana tare a jaka duka komai da ya kamata su yi mun yi da su mun gama mun sa hannu komai da komai amma bayan da muka dawo nan da muka je NUC sai suka ce da mu sun hana a ɗauko wata jami'a daga waje yanzu saboda ana yin magudin certificate don haka sun hana wannan yanzu doka ta hana suka nuna wani littafi a ofishin shi es suka ce wannan littafin shine dokar da suka hana dole ba mai dauko wata jami'a daga waje sai dai ya zo ya kafa tasa a nan sai dai ko mu haɗa kai da wata jami'a tana muna so mu ɗauki wani buran sai dai jami'ar najeriya amma ta waje ko daga yan take a duniya sun hana wannan doka sun yi doka yanzu ba dan ana samun damuwa akan satifiket da ake samu to wannan yasa muka zo muka gaya malam bayan mun dawo mun je yan yusi din muka dama ga malam ga abin da ake yace to in Allah da zamu tamu in Allah da zamu tamu to tun daga ranas malam Edu kofa neman ya zamu yi mu samu gunna da zamu jami'a mun yi a gwamnatin plato malam ya nemi gwamnatin plato tun sun zaben sa na farko ya zai baya malam fili Allah bai sa an Allah ya tabbatar da wannan fili ba da haka malam ya dawo wajen gonan Bauchi muka muka muka shawara to mu nema a Bauchi muka zo muka nemi fili a bauchi a wajen ma aka so ba mu fili da karamar kuma ta bamu amma daga baya abun ba zai ba da aka malam kuma ya kuma tafiya ya je ya samu gona na yanzu shine sanata bala abdulkadir kauran bauchi da aka yi gaya malam zan ba da fili in allah so ya da malam zan ba da fili don a jami'a to alhamdulillahi Allah ya tabbatar da wannan fili ga shi ne muke tsaya cikinsa gaba daya don haka mala ya duk kofa ina aiki iyakacin yin aiki um, abinda mala ya yi ina da masaniya da abubuwa da dama amma ba zai faɗa wannan tsayo ba saboda ya karfin wannan tsayo gaba daya muna fata yanzu ga shi Allah ya kawo mu burin malam zai cika in Allah ya so yadda tunda za a sa harshashin kafa wannan haka muka yi a guzafe muka tafi da malam aka sa shashin gina masallacin guzafe in Allah da banan za a bude shi in Allah so yadda haka muka yi saboda haka in Allah da wannan ma ba daɗewa ba in Allah da za a zuwa ce an zo buɗe ta in Allah so yadda dan ba ba kwa yake mana abun Allah ne mai kuma zai mana in Allah so yadda mun tare da sunan Allah muna roƙa malam ubangiji Allah malam taimake ka Allah ya maka jagora wannan manufa taka ubangiji Allah tabbatar da ita a isa malam Idris da ya kafa wannan aiki muna roƙa masa Allah Allah ya masa rahama Allah ya masa jin kai Allah ya masa jin kai malam inna shi kuma Sheikh Ismail Dari ya gama lafiya to muna roƙa maka Allah Allah sa maka gama lafiya Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka mu da muke nan duka yan uwa da wato shugabannin kungiya na ko ina da muke ba da shawarwari ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon sa wato sa jarin a cikin wannan aiki Allah duk wannan ibada wata shawara ko ya ba dukiyarsa ko ya farin ciki a cikin mu ko a ina mutum yake ubangiji Allah ma sakamako yan aljanna Allah ya saka maka Allah karba ka wannan aiki malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai shugaba shugaban kungiyar jama'atul izatul bid'a wa iqamatus sunna na kasa da kasa ya umarci shugaban kungiyar na gudanarwa a sheikh abdul nasir abdul muhi shi ma ya ce wani abu a game da wannan rana da ake dasa ginin wannan jami'a wacce aka mata suna 14 university na jibus da take da herkwata a garin jos ruriyatihi wa sallama tasliman kafira wa ba'ad jama'a assalamu alaikum muna yi wa allah tabaraka wa ta'ala godiya da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwansa da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah sa muna cikin su Allah ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'a musulmi babban malamin mu Sheikh Ismail Idris malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud kuma Allah gafarta musu Allah sa sun huta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan malaman jihadi Sheikh Usman bin Fodio Mar Abdullahi Gondo sarkin musulmi Allah gafarta musu Allah ya ji kansu Allah sa sun huta shugaban su malamai ta kasa fadilati sheikh muhammad ha hajingir da mataimakin sanadai sheikh yusuf muhammad samar ga cikin da sheikh sa'idu hassan jingir mataimakin na biyu wuzara a sirikin shugabanni da 'yan agaji darakta janar da sauran ma'aikata limamai da ladani da sauran kwamitoci daban-daban muna godiya ga allah kara musu lafiya da imani da tsaro da kariya wannan ƙasa ta mu najeriya allah ka kara mana lafiya da zama lafiya to bayan haka kamar yadda kuka sani a lahu wannan aiki da ka gaje shi na yada ilimi wanda yake mai dogon tarihi shi daga shi magabatan mu shehu usman bin fodiyo sun kafa tuta ta musulunci da kuma kafa daula ta musulunci wanda wannan geza ita ce malaman mu sheikh ismail idris bin zakariya da malaminsa sheikh abubakar mahmud gumi suka riƙa na karantar da bayan allah ilimin tauhidi da sanin shari'ar musulunci wanda allah ya baka iko bayan wucewar wa'annan malamai ka riƙe wannan aiki na yada addinin musulunci a fuska ta ilimi to wannan ilimi da allah ya baka iko kake karantar da shi a aikace da wato karance da kuma tabbatarwa kamar yadda ma'aji na ƙasa ya ambata wannan fili da kuke ganinsa fili ne da mai girma gwamnan jihar bauchi sanata abdulkadir kauran bauchi ya mallaka a kungiyar jama'atu izalatul bida wa kamata sunna ta hannun malam shugaban malamai ta ƙasa da ƙoƙari da aka yi na niyyar malam ya ga an kafa jami'a mai suna fortunet university ita fortunet university wacce ita malam ya wa suna wato jami'a mai albarka mm. jami'a mai fatan alheri jami'a mai wato fata nagari wato alheri kenan jami'ar ita kanta mm. to allah tabbatar ka wanda aka rubuta al kaga rashada babban dan kasuwa alhaji aminu dogo ya ce ai malam ko baka karanta ko baka karanta rashada ya zo ya ce ai ta ce to kaga wannan al-irshad ga kuma at fortune university to wannan fortune university tana da abin da ake cewa a nuc case law wato education abin da ake rubutawa kafin a ba mutum jami'a malam ya ɗauki dukkan matakai sai da aka samu wa'annan ka'idoji daga babbar cibiya ta jami'o'i ta ƙasa wacce wanda yake jagoranta yanzu shine Professor abubakar rashid allah saka masa da shine ake ce masa es ko da kuka ji an ce es ma'ana executive secretary na nuc ba es na karamar hukuma ba ba es kuma na wata jama'a a an ce es na nufin executive secretary na university commission to sannan filin kuma tsayinsa yanzu wato ya kai kimanin wato hekta ɗari da ashirin to wayannan wurare da kuke gani duka ko bayan ba ma nan in allah da za a ci gaba da gina university domin gina university baya karewa kowa je university a madu saddauna sokoto allah ji kansa in ka je abu an yi samaru an yi kwango to wanda je samaru har yanzu gini ake yi to don haka wannan gini in allah da kamar da mala yake faɗa mahadima ba zai ture ba domin alheri ne to don haka babban abin da nake so in ambata mutane shine da suke wannan guri ramar hukumar toro allah ya saka muku da alheri da makotaka da allah ya baku da wannan jami'a mutanen jihar plateau da kuke wannan guri da kuka zo to wannan majami'a ga ta ga gida insha allahu mutanen da suke sauran jihohi duka ta zama mana santa ta neman ilimi wanda duk wanda ya zo in allah ya da za a samu inda za a yi karatu kuma roƙon Allah da muke yi shine Allah ya cika malam burinsa na ganin wannan aiki an fara shi kuma an fara da jikokinsa ne ma daga cikin 'ya'yan 'ya'yansa waɗanda suke jagorantar aikin ma wannan yana daga cikin abun farin ciki wanda shi architect ko injiniya zai yi jawabi watakila bayan wato lokacin da za a sa harsashin wanda za a gani wato ɗaya ne daga cikin 'ya'yan wato jikanin malam a wannan aiki na yada addinin musulunci to saboda haka ba duka jawabai za a yi a nan ba saboda kowane lokaci akwai jawabin da ake yi hmm. nan jawabin da muke shine muna fata Allah ka ji kansu Alhaji Bukar NTC, Alhaji Audu mai auduga da sauran mutane da suka ba da gudunmawa a jihar Bauchi da jihar Gombe irin su Alhaji Malami da sauran Alhaji na Alhaji Marafa Tambuwal Allah ya ji kansu. Wannan aiki da malam kake yi Allah ya ba ka cin nasara ta duniya da ta lahira. Wannan su ne kalmomi da nake so in takaita. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa'an nan fadilatu sheikh muhammad sani jingir jagoran kungiyar wanda yake ba da umarni a cikin kungiyar ya umarci shugaban majalisar malamai na jihar tura local government domin ya gabatar da shi ma jawabi gashi nan kamar haka ila middin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai baiwa mai kaddara al'amura yadda yake so wanda ya mana baiwa da kai rayuwar mu ciki wannan safiya mai albarka ya haɗa mu a ciki wannan fili na jami'ar wannan kungiya mai albarka a ciki wannan safiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kara albarka a cikin wannan haɗuwa tamu ya aje mu akan abin da yake daidai wanda yake so ya yarda da shi to farko tun da minti kaɗan mala ya bani mala allah ya saka maka da alheri mala allah ya kara wa rayuwarka albarka allah ya daɗa kare mana kai da kai da duk wanda suke taimaka maka a majalisar malamai gudanarwa agaji da kwamitoci daban-daban da suke ba da gudumawa a matakin ƙasa da jihohi da ƙananan hukumomi da muke da su har ma da rassa da muke da su alhamdulillahi a jiki wannan ba zan abin nan ba na yi addu'a wa shi wanda ya asasa wannan kungiya a sheik ismail dirbin zakariya da wanda suka taimaka masa a wancan karnin suka dora wannan aiki na alheri bayan na magabata zamanin shehu usman bin hodiyo allah subhanahu wa ta'ala jikan malam ya albarkaci zuriyarsa da ya bari ya albarkaci almajiransa da almajiran almajiransa har zuwa irin kanmu to akar makumullahu na maimaita addu'a allah taimake ka akan wannan kyakkyawan niyya naka don na san kaɗan daga cikin gwagwarmayan da ka yi ta yi saboda lokacin da ka naɗa su shugaba da su maji duk abin da za su yi banda na sauran jihohin amma juyowan jihar bauchi ne da ni aka yi ta yi har kawo yau har wannan safiya insha Allahu to gaskiya na sai ijtihadin da kai mala Allah ya taimake ka Allah ya sa kai ne jagoran bude wannan jami'a ba wani ne daban zai bude a ce na marigayi Sheikh Sani ba a kai ne mai budewa Allah ya mana arziki da samu haka kuma malam gaskiya muna addu'a wa jagororin karamar kumar toro musamman daraktan mu yana nan na ayyuka abdullahi liman gaskiya malam ya ba da gudumawa na azo a gani an yi gwagwarmaya da shi duk abin da yake lungu a gwamnatance shi yake huda mana ku yi kaza fa don in ba kaza aka yi ba ba za a abin nan ba wanda ya kai mu har mun kai ga kwamiti da gwamna ya kafa a state eh, eh, abin nan na sakatariya ta jiha muka je muka ba da kariya ga duk inda za mu iya karewa da su na mu da su maji to gaskiya allah ya biya shi yanzu ma ina so a sa mutane da dama cikin addu'an an tashi cikinsa akwai marigayi kanina abbas wanda shine marubuci da dukkan abubuwan nan da shi aka karada wannan guri kafa da kafa babu inda ba a taka da shi ba wanda sun yi wannan aiki a yanzu kuma har yanzu gashi na ana dukawa a karamar hukuma din ba a bar su ba kuma muna fata kar a bar su tunda a nan ne za su ba da gudumawa iri daban-daban wajen leƙen abubuwa da kuma ba da kariya na wasu abubuwa a gwamnatance kuma muna nan allah ya malam mu ma iya rayuwar mu abinda za mu iya yi za mu iya yi yanzu ma na so an zo addu'a har da shi limamin magama a sa shi addu'a sa'an nan daga ƙarshe a sheik muhammad sani haya jingir shugaban banda tsoro kwamandan banda tsoro shugaban kungiyar ya gabatar da nashi jawabin alhamdulillah rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullahi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gaskiya a wannan wayar gari ta ranar 27 ga wata na hudu wata na rabi uthani hijiran ma'aiki alaihi salatu wasalam shekara ta dubu daya da shekara 400 da shekaru 44 yinin da ya daidai da wato ranar 21 ga watan shi shine watan goma sha daya a lissafin miladiyar haihu annabi isa ne maryam alaihi salam bana sashin kiristoci na ganin cewa shekara ce ta dubu biyu da shekaru ashirin da biyu kuma yau ne na taho domin azahar sashi na ginin fortune university wacce in kuka ji ba da hausa na ambace ta ba ba da larabci ba ne da turanci ne na mutan birtaniya saboda nan jami'a ce da za ta bayar da ilmin muka ta kowace nahiya amma da sunan Allah ciki kuma akwai ilimi na alsun harsuna da zo da mun zo don azahar sashinta da sunan Allah kuma haulata da abokanan aiki na da Allah ya mun baiwa da su masu gaskiya da rikon amana ya haɗa mu da juna akan kyakkyawar manufa ta ikhlasin yin aikin daga addini da sunan Allah wa ƙuli i'malu fa a amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimi la ghaibi wa shahadati kumbi bima kuntum amalu kuma din mai rabo don ya zo yana aiki sai kaga basira da hankali da ganewa tare da shi don mai don allah ya bashi shi allah ne ya gaya wa talikai duka dangane da rayuwar duniya inna mahia a amalukum uhusiha lakum thumma uwafikum iyaha faman da khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa to kun ga mun taho kusa da nesa kowa a bakin aikin daga addini wannan na musulunci addinin Allah inna dina inda Allahil Islam wanda Allah ya sanya duk aikin da za a musulunci to sai da ilimi da ka yi saukar da alkur'ani mai girma ya buɗe shi da ikra bismi rabbi ladhi khalaq ikaratu ya rasulullahi bismi rabbi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta shine Allah ya nuna mana zaman duniya gidan aiki ne lahira gidan karɓan sakamakon aiki ne wanda yake son kyakkyawan sakamako a lahira mai kyakkyawan aiki a duniya komai za mu yi shi mu yi shi ala basiratin yadda annabi ya zo ya karantar da mu alkur'ani kuma mu yi shi khalisan liwajahillahi tabaraka wa ta'ala to kaga karatu ya zama dole kenan ga aikin allah da annabi sau da ka sai allah ya nuna kuma duk abin da za a kira karatu in dai zai amsa sunansa sai da tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah sai ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum to kun ga magana ilimi ta ko ina duniya da lahira sai da ilimi daidai wannan lokacin zan ƙara godewa allah in taɓo kaɗan daga manya-manyan abubuwan da aka nuna a wannan tsayuwa na wanda muke kai da wanda kuma ya ma rigaya kamar yaya tarihin yunkuri na na buɗe wannan jami'a wanda ma'aji hararo shekaru bakwai na ce to iya wanda ya tuno kenan kafin zo in kira su su tafi sudan ni na je sudan din ba so daya ba na zauna da shugabannin jami'a ta afirikiya da manya-manyan wato ma'aikatan ainihin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa wanda aka shirya mana zama na musamman muka yi da su akwai wasu daga saudi arabia cibiyar musulunci maka da madina don shi alkur'anin da na yi nuni gare shi ayoyinsa imma makiya wa imma madaniya kuma mun zauna da shugabannin ƙasar taki a wancan zaman da malam bala bai hararo da wannan ɗin ba muka je muka zama lokacin da na je gabatar da gidan talabijin na afirka tv 3 ni na je na gabatar da shi aka bude to kaga muka yi wannan zama muka shiryo alherin yada ilimi a afirka gaba daya da duniya gaba daya so bayan na zo na la'akari da tattaunawa da muka yi sai na fara aikace-aikace in ba ku manta ba duk sanda na kira ku gidauniyar ilimi da ilmantarwa na faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba na wallafa littafi za a gabatar sai ce yanzu muna da makarantun rainon yara da makarantun asabar da lahadi na manyan da yara da makarantun ibtida'iyya na firamare da makarantu na sanawiya secondary da makarantu da muke bayar da ilimi matakin diploma da nce da makarantu kuma da muke so ya zamanto suna ba da digirori na jami'a tun wancan lokacin na yi ta faɗa muku to magana ta fi shekara bakwai kenan kuma lokacin duk da nake faɗa sai in ce mu ta mu ta Allah da annabi za mu yi jami'ar mu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq dangin akuya 'ya'yanta do wanda yawa ilimi hawan feda bai koyar da yara makarantun rainon yara ba ya ce zai bude makarantun ibtida'iya to in ya zo sai rasa wanda ya gama eh, wato ta rainon yaran zuwa ibtida'iya din wanda yake so ya bude sakandare ko wata kwaleji sai ka duba ka ga makarantun ibtida'iya firamare nawa yake da shi wanda an sun yayi za su je sakandare din za su je kwaleji din in fa da gaske yake wanda kuma yake son ya ce ya bude nce ya bude bangarorin da zai ba da ilimin diploma shi kuma sai ka tambaye shi to ina makarantunka na sakandare sakandare mm. dan ka cika can da shi eh. in fa da gaske yake to wanda ya zo ya ce kuma zai yi jami'a to wayannan tun daga kasan nan sai sun kawo nan sai mu ce to a buɗe jami'a to saboda haka kan ce za mu buɗe jami'a ina da ɗalibi da ɗaliba sama da miliyan bakwai a najeriya da wace saboda haka shugaban da yake lura da nuc lokacin da na tura a ji ai magana da shi muna so a ba mu ka'idodi don buɗe jami'a sai ce a aiko ku ne za ku yi jami'a gaskiya don kuna da ɗaliban da za su shiga to ga mun sha bamban da wanda ya ce zai buɗe baya da ɗalibi da aka zo wallahi ina amfani da wannan lokacin ina yi wa shi farfeso abubakar rashid da ma'aikatansa na wannan ofis addu'ar allah ya musu albarka allah ya sa a gama lafiya suka fitar mana duk abin da ya kamata na jami'a ya gaya min ya ce to makalla da abin da yake na wani gata ni ba zan maka shi ba sai an bi ka'ida tabbatacciya ko muna ofis ko ba ma ofis to insha Allahu sai ta dangana ba wani wanda dan kiyayya ko wani abu zai zo ya ce zai tunkuɗe ta ba zai iya ba da menene ya ce wa'yansu ba su da wani gini ko wani abin cancantan da ya kai sakandare ga sunan a ƙasar nan duk sun ce wai sun buɗe jami'a ya ce a shekara ɗaya sai da muka soke guda kaza masu karatu kuma sun san an yi haka to mu tamu daga nan in allah da har sama da shekara ɗari komai an rattaba da gine-ginen da za a yi mun zo na nemi wa wa'yansu manya-manyan masu karatu daga jami'o'i daban-daban mun yi zama da su akwai wani dokta da ake ci masa dokta hakim daga can united kingdom suka zo muka yi zama da su suka ga tsarin da aka yi mana kafin mu zo cewa za mu yi ya ce wallahi talla ya sa yawancin abubuwan da ake yi ya san jami'o'i daban-daban ya ce shi zai bada ya ce to ta ku ce akan gaba. to garaje ba sauri ba ne kuma daga cikin abin da allah ya haramta na kan gaba akwai kafirci shirka akwai karya akwai yaudara don mai son kansa da lafiya to ya kiyayi wayancan kazaman abubuwan da wannan da ake wasu suke ganin ta tana da arha karya annabi ya ce mai imani baya karya yasa duk abin da kuka ga zamu gaya muku nan insha Allah gaskiya ce Allah kuma ya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal to gashi mun zo yau rana azhar sashi da ikon Allah muna roƙon sa ya nuna mana rana budewa muna masu imani rayayyu lafiyayyu masu ƙoshin lafiya kuma ga 'yan uwa an taho kusa da nesa mu ko yaya ta amma ba mu yi ba amma ka duba yadda muka cika gurin nan don mu jama'ar mu da gaske suke yi ba wani kunkune a gefe ba komai da ka ce ku taho sai ka gamu to wannan shine halin da muke ciki din to bari dauko abin da yake ishara zan yi don ya fito a jawabanku shine gina masallacin guzafe wanda na tashi da kaina na tafi wajen ministan abuja na wancan lokacin senator adamu aleru don ɗaya daga cikin abokan tafiyanmu alhaji labaran na mai kana jega allah ji kan sayar rahamshe shi sa ya huta tare suke a siyasa mu kuma masu wa'azin yadda za a yi siyasar ta allah da annabi to muka je ya kai mu gidansa sai ya ce to yana son ya gani ni ɗaya sai na ce to ni ai ba ni ɗaya na zo ba kamin izini mu je da wasu ya ce to mu je zan faɗa ba na jin wani shakka ya kawo mana masa da miya irin ta gidan manya to muka je ya ware ya bayar da na abokan tafiya ya ce ni in shigo ni ko na zaɓo 'yansu na ce su raka ni muka shiga na ce to abin da ya kawo ranka ya daɗe na zo ka bani fili zan yi masallaci da cibiyar musulunci a abuja in allah ya yarda manufata shine mu karantar da 'ya'yan jagororinmu tauhidi domin bokaye da 'yan kwaltuzum turawa munafukai suna barna a abuja to ba za a iya yaƙar wannan abun ba sai da ilimi dan me Allah ne ya ce wa jahidhum bihi jihadan kabira ya rasu Allah ka yaƙi kafirai fasikai munafikai bihi da shi alƙur'ani wanda Allah ya buɗe shi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ya nuna abin da ake kira ilimi tauhidi ne fa alam annahu la ilaha illa la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum na ce za mu yi wannan cibiya ka ba mu fili yanzu kai ne a kan kujerar ministan abuja ya ce to za bayar za bayar za bayar insha Allah za bayar don ya fi ni saurin baki wato na ce to Allah saka maka da alheri na ce kaji daya ya ce eh, na ce na biyu kuma ko za ku ba da kuɗi a gina da mu ba mu da kuɗi sai kyakkyawar manufa karantar da al'umma ya ce duka za'a duka za'a Allah shikenan wa aufu bil ahad inna al ahada kana mas'ula da yake musulmi ne na zaune bayan abin da bai fi wata shida ba sai ga kira mu je mu karbi takarda ta gurin da za mu yi cibiyar musulunci da masallaci da gidajen ma'aikata liman ma'aikata a gurin duka da ya zo ya bankaɗa mana fili sai da ya zama ta ko'ina muna da titu mota da ya kewaye mu ta ƙarshe kan mu gama shirya mu je to na jin filin ya yi rama amma ni ba ta wannan nake ba amma da muke da shi an ɗebe wani to ne ba ma rigima da mutane sai ta ɗauro kuma za ka yi rigima kana zaton da yara da jikoki to hannunka ko ya riɓe ka yanke kaya to na je na fara wannan aikin yana taro ku ni da allah na dogara na ce to za mu yi makaranta da cibiyar musulunci a guzafe da masallaci da cibiyar musulunci islamic center a guzafe kuka taru na ceto dangin akuya 'ya'yanta kowa shina zai ba da tasa gudunma wasu ba su gano faɗa ba suna ce ai kuɗi na gona na ce ni ba da manoma kawai na ce zan yi ba da manoma da ma'aikatan ma'adanai da 'yan kasuwa da waye don musulmi allah ya ce mana inna mahiya a amalukun lakum thumma kum iyaha to jama'a muka je muka buɗe bayan mun yi aiki ya kai mun kashe kuɗi sama da miliyan ɗari uku sai na kira ku mun je wa'azin gidauniyar ilimi muka je buɗewa sai ka ga yadda gurin yake ni dai a cikin ranakun da aka mun addu'a akwai wannan ranar manya-manyan addu'o'i masu azi kansu na tuna shugaban majalisar malaman jihar lagos da ya ga tirakun da aka kafa masallacin da shi ya ce wannan abu kaman zamanin turkawa masu kasa watakila su riƙe gura to yau gashi har muna tsammani in Allah ya dama bude bana in Allah ya yarda to jama'a da Allah karfin mu ne ba namu bane na waye na Allah ne shine madogara bayi ha abada to saboda ka yau mun zo wato azahar sashi ranar jawabai kuma Allah ya kai mu tana zuwa amma ko yanzu an samu wani abu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin bayan kammala jawabin shugaban kungiyar na jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna a Sheikh Muhammad Sani Hajingir mun garzaya domin mu je ya dasa wannan gini gashi nan yana tahowa za ku ga yadda zai kasance abin Kudan buɗe gurin, buɗe gurin. malam ne zai shiga ci sai a bashi to kamar yadda alhamdulillah kamar yadda ake gani ga fadilatu sheik nan shugaban majalisar allahu akbar da injiniyoyi shi nan ya sanya tubalin da sunan allah allah ya sa an sanya alkhairi ga shugaba na ƙasa nan suna daɗa miƙa masa wanda zai daɗa sawa guda ɗaya sannan kuma a sanya siminti da sunan allah shi nan ya karɓa allahu akbar

gashi nan malam yana sanyawa da sunan allah yana zuba suminti da kuma tsari muna fata dai ana ganin yadda al'amuran suke kasancewa cikin yardar allah bayan karanto mana abubuwa na tarihi da ya yi tun lokacin wato saka tubali na ɗakin ka'aba muna fata allah ya taimaki malam ya sanya isa an sanya wannan tubali cikin yardar allah inda aka sanya da bismillahi allah ya sa a kammala da alhamdulillah allah ya taimaki malam Amini. amin ya allah amin amin injiniyoyi sun ce yayi kuma muna fata allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi yawa Allahu akbar Allahu akbar cikin Allah sai jami'in injiniya Alhamdulillah shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma Allah godiya da ya nuna mana wannan lokaci ya bamu dama muka gayyaci malam ko malam ya alsa mana kira muna ma Allah godiya da bani wannan dama da muka gayyaci malam gabatar da wannan aiki ko fara wannan aiki da kafa wannan tubali muna ma Allah godiya Allah ya sa mu kafa shi a sa'a kuma Allah ya sa yadda malam ya dauka burin ganin karshen aikin nan da yin aikin nan cikin nasara da dama da ya amfani da ita ta wannan lokaci ya zo ya bamu lokaci muka ga aikin nan Allah ya sa a fara a sa'a Allah ya sa aikin nan malam ya zo bude mana mu ga bude mu aikin nan kamar yadda aka fara shi kuma dawaniya da malam yake yake da jama'a da al'umma da harkan addini Allah ya dafa masa Allah ya karkaba shi da dabararsa mun ji daɗin haka mun ga ya ci malam cikin latti amma kuma gashi jama'a duk sun biyo baya an to kun gani yana kurarren lokaci amma gashi Allah ya kawo shukran muna bata Allah Allah Allah ya kara malam daukaka Allah ya samu fara a sa'a kuma akwai abin da zamu nuna malam a gaba nan saboda ayyukan da muka danyi danye Ni na kana hora

mashin ina ku daga shi ta hanya taswiran aikin da muke yi wanda kamar yadda muka ma bayani ka ba mu gwiwa go ahead na ci gaba wannan shine katangan da muka yadda akan taswiran da za mu ita ce muka fara ta a aikace cikin wannan aikin wanda za mu nuna ma kudin da muke kashewa a ciki da ayyukan da muke yi daga baya mun yi shawara da lokacin muka gabatar maka aiki cewa za mu ɗauka katanga mita 30 nan mita 30 amma da muka zo muka yi shawara da malam sai aka yi shawara taunan a ta yi kawai har sai yadda allah ya tsayar da mu duk inda aka samu kuɗi za a ci gaba duk inda aka samu za a ci gaba amma yanzu target din mu za mu kai wajen jan abincin ne eh. shi ne mita talatin ne abin da ka ce mana abin da aka yi tanadi za a yi kenan amma duk yanda wani abu ya shigo kuma za a iya ci gaba a daura ga inda a tsaya so yanzu gara mu da muka fara ta wannan shi ne dau nauyin condition din aikin gaba daya wanda civil engineer ya yi calculating komai da komai da nauyin da gindin zai dauka da iska da komai zai tsayar da shi bai tsayar Allah ba wani damuwa shine ba mu nauyin rodin nan da za mu sa mun sa rodi mai kauri 60 a 16 da kuma rodi mai kauri goma sha biyu wanda lissafi aka yi injiniyoyi suka yi aiki a kai kwamitin da kasa aka yi aikin kowa ya bada gudunmawar shi wanda wanda suke aikin guda fa akwai wakili yanzu haka anan eh. da duka kuma su kara ya ko wanda ba samu samu zuwa ba suka ce ba da uzurin su kuma sun kira malam bala sun mai bayani saboda kurancewa abun aka ce a cikin abun ya aikin da yana tafiya daidai yadda ya kamata to ba wani damuwa bai wata da uzurin kowa da kowa kuma kowa na ba da haɗin kai mutanen gari sun ji daɗin aiki suna maka addu'a alheri da fatan Allah ya karba mana gaba da amin amin to wannan shine ko wannan shine foundation a kowane ashe a kowane ashe to mala ali abdul wahab ya zo ya ja aya ana mun je na gaba mala ali ne ya billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا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 shine muka yi foundation ne shi kuma mun samu jaraba mun samu dutse da kyar da taimakon Allah muka samu muka yi clearing din shi mu yanzu mun samu nasara abin da ya rage tun da daura blow za mu dauka setting din shi kawai sai mu daura shi gaba daya wancan shine na karshe shi ba mu mai komai ba tukun dama za mu fara da domin ah, sai Yusuf ya zo ya ja mana alƙur'ani ba shi ba shi wannan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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم الله turakuna na uku a cikin wanda muka duba gaba daya shine tunan mu dama na karshe wancan mun gama komai kawai daura za a yi sai a zo saboda ana yin su ne one after the other in aka gama wannan sai a zo wannan to ya taimakon Allah mun gama na farko mun gama na biyu wannan ba mu samu ikankar ba ina tunanin daga yau zuwa kwana uku na wannan ya za mu ɗaura shi wancan security office mu ne eh. da kuma office inda muke ajiye kayayyakin aiki da workstation na ayyukanmu wannan su ne dan kayayyakin da muka fara siya wanda za mu fara kafa tubalin nan kamar yadda ka fara mana a can za mu zo mu fara jera bulok kuma mun yi dama kamar yadda muka ma bayani a baya za mu ɗauka mita 30 hannun dama mita 30 hannun hagu eh. yadda muka ɗaga abin muna so sai yanda ta tsaya da mun yi bayani da shi malam bala ya ce a yi duk inda ta tsaya kawai za a ci gaba amma target mu kamar yadda muka ma bayani muka nuna ma ne muke bukata shine abin da yake kasa yanzu mun fara wannan shine abin da yake bata lokaci aiki yanzu ginawa kawai za a yi a ci gaba da yardar Allah Allah ce maki amin amin ina alhafiz malam bala yusuf ya zo ya karanta mana alqur'ani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 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جيد الله يبارك لنا salati da cikamakin annaba shugaban manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya sa da mu a cikin na addu'a ta Allah ya gwaba balada da albarka da alheri ga mahaifanmu uwa da uba waɗanda suka mana tarbiyya ta musulunci da manyan malumanmu na suna sheikh ismaila idris bin zakariya sheik alhaji abubakar mahmud gumi da kuma sheik uthman bin fodio da sheik abdullahi gwandu da sheik muhammadu bello da abokanan ayyukanmu duk gaba mu majalisar da nake aiki a ciki ta malamai ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sananniyar kungiyar musulunci wacce take wa'azi na bin sunna tsantsa da nesantar duk abin da yake na shige ga da bid'a mu nesance shi wacce Allah ya nufi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafawa aka gabatar da ita a babban birnin jihar Plateau Jos Nigeria shekaru 45 da suka gabata. Allah ya ji su ya ji mu gaba daya Allah ya sa wannan ɗawainiya da muke yi ubangiji zai karɓa ya sa mana a lada ranar tashi alkiyama mu taya junan mu barka barka a gidan aljannan firdaus da rahamar ubangijinmu dukan wanda ya taimaka game da wannan aiki ya ga ya tabbata kamar shi kansa jagoran lura da jami'o'i na ƙasa alhaji profesa abubakar rashid ikara da makarfi mm. da shi da abokanan ayyukansa tun daga mai shara da masinja da komai na wannan ma'aikata allah musu albarka allah ya taimake su allah ya sa a gama lafiya kuma na roƙon allah shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari wanda allah ya bamu ikon gabatar da wannan abin lokacin rikawarsa allah sa ya gama lafiya allah sa kama da alheri dukanmu ga baki daya allah ya zaunar da mu a gidan aljanna firdaus da rahamar ubangijinmu mu da iyayenmu da malumanmu da yayanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya dukkan gwamnoni na najeriya da suke taɗoki suke farin ciki game da wannan jami'a wadda sun a'ansa mana zuwa don yin gidauniyar buɗe wannan jami'a da za mu yi nan da 'yan makonni a kuma wannan gurin gabaki ɗayansu allah ya saka kowa a cikinsu da alheri da cikinsu mai burin alheri allah ya biya masa yan takara na shugabancin ƙasa a najeriya bayan mai ci na yanzu ɗin masu kyakkyawan manufa wajen rayar da ilimi da rayar da al'ummanmu da gaskiya da riƙon amana da aiki na samun halaliya don mai wannan manufar a cikinsu kaf allah ya biya masa bukatunsa na alheri allah yadda yake so yake yi wani a wannan karan ne wani sai wani karan to Allah duwa da san shi da alheri Allah ka biya musu bukatun su na alheri ubangiji Allah muna tawali'u muna ladabi muna roƙonka da mu talakawan da 'yan takaran da masu riƙe da madafar mulki ubangiji Allah ka sa mana kyan halin da za mu damu da ciyar da addinin musulunci gaba a Najeriya addini na Allah wanda yake la darara wa la dirara ba cuta ba cuta tsakanin mu bayi don ubangijin da ya mu duka yana son mu ya hana ƙarya Allah ya hana hasada Allah ya hana ƙyashi Allah ya hana ƙeta Allah ya hana ƙabilanci na nuna son kai mutane su tare su zaɓi mutum ya ware wasu ya ce su ne nasa sauran ya zubar da su to wanda ya wannan ya ci amana Allah ya kiyaye mu Allah ka taimake mu ƙasar mu ta zauna lafiya kar a sami wani ya jawo masu neman ransa kusa da shi ubangiji ka tsare mana mu ka tsare mana shugabanninmu kar ka bar ransu kyauta wani ya kashe ubangiji ka zaunar da mu lafiya muna fata da wayanda suke kai da masu hankoran hawa ubangiji gaba ɗaya ka mana gata ka ɗora mu akan daidai Allah ka hana mu bacewa ubangiji ka hana mu abin kunya duniya da lahira اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sai جواب godiya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جماعة السلام عليكم to muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kawo mu muka ga farkon wannan shirye-shirye da tsare-tsare wanda aka yi shi tare da su injiniyoyi da suka tsara da ofishin malam wanda shi da kansa ya jagorance mu muka taho nan to muna addu'a muna godiya allah sa ka muku da alkhairi muna godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar bauchi wanda allah ya bashi ikon bamu da mallakawa malam wannan fili Allah sa ka masa da alheri haka gwamnan da ya gabata shi ma ya nasa iya kokarin shi ma Allah ka masa muna godiya wa shugaban karamar hukuma ta wato toro local gamman wanda ya tsaya duk lokacin da muka zo sai ya bar komai ya ga mun yi wannan aiki tare da shi da kuma mai girma gwamnan jihar nasarawa wanda yake ya jagoranci aikin da malam ya faɗa wanda za a yi nan gaba shine injiniya aa sule allah saka masa da alheri allah saka masa da alkhairi muna godiya har yanzu ga al'ummar wannan wato sashi na wannan karamar hukuma gaba ɗayansu allah muke roƙo ya saka kowa da alheri mazansu da matansu da 'ya'yansu sannan kuma muna fata wayannan mutane da suka ba da gudunmawa musamman karamar hukumar nan ta toro mala abdulwahabi allah ji kansa alhaji sa'adu allah ji kansa da sauran waɗanda suke gabatar da aiki daban-daban daban don wannan aiki muna roƙon allah allah saka kuwa da alkhairi. they were asked to me that to appreciate the effort being rendered by the sheikh under his leadership we come here to appreciate and also to congratulate the executive governor of Bauchi State who happened to we the land here and he allotted allocation the land to the sheikh and we also appreciate the effort being given by the governor of Nasarawa state engineer Aisley for his tremendous efforts for the preparation of the lynching of this noble fortune university. So we pray to each and everyone who happen to be here, the one that we cannot remember due to the time constraint. We pray to Almighty Allah to reward each and everyone abundantly. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kammalawa kenan to to barin kun haura sai su wuce eh wai za ku wuce gabansu za su tsaya wai za ka shiga gabansu kammalawa kenan da rufewa na ainihin zuwan fadilatu sheik da kammala wannan aiki da aka yi gashi nan da tawagarsa duka da kuma jami'an tsaro suna komawa gida wato bakin aiki a ofis kenan muna fata allah sa an kammala a cikin nasara kuma ya mayar da kowa gidansa lafiya a madadin wannan tasha ta al'isha tv mai albarka ne ibrahim shabi ishaq da duk wanda muka taho karkashin md dinmu da shi wanda yake kan wato kamara wato alhaji abubakar shehu muke cewa mu haɗa shiri na gaba cikin yadda allah